يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله تشكيكم سا يومنا رانر أشرين دتاكوس دران دترا قوة جماد الأولى شكرة تجبو دريه تلاتين دترا da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 14 ga watan biyu shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama za mu tashi akan hadisi na 148 wanda ke ƙarƙashin babu iqtisadi bil ibada babu da ke dauke da hadisai da ayoyi masu bayani akan tsaka-tsakanci wajen aiwatar da ibada kada mutum ya zama ya wuce gona da iri kada kuma ya kasa abin da ake bukatar yi wa an abi abdullahi an karbo daga baban abdullah jabir bin samura jabir ɗan samura radiyallahu anhu allah yarda da shi ƙala ya ce kuntu usalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina yin sallah tare da annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi as-salawat salloli da dama كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات na kasance ina yin salloli tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fakanat salatuhu qasdan sai ya zamo sallar manzo sallallahu alaihi wasallama ta kasance tsaka-tsaki ce bai tsawaitawa tsawaitawa da za a kosa a sare bai kuma gajartawa da za ta fitar da sallah daga ma'anarta wa khutbatuhu qasda haka ma jawabi da bayanin da manzo sallallahu alaihi wa sallama yake yi a juma'a da idi da sauran wato anin munasabat abubuwan da ka taso su sa shi hudu ba za ka tar da hudu sa matsakaiciya ce bai tsawaitawa tsawaitawar da za a ƙosa da sauraron abin da yake bai kuma yin takaitawar da za a ce ba a fahimci abin da yake so ya isar na sako ba rawahu muslim imam muslim ya rawaici wannan hadisi ƙaunuhu ƙasda imamun nawawi allah ya ji da rahama yake cewa cewar da sahabin annabi jabir ɗan samurayi da sallar manzo da hudubarsa kowanne ƙasda abinda yake nufi da shi ai baina tsole wal abinda yake nufi da sallar manzo da huɗubarsa suna tsakankanin tsawaitawa da gajartawa kwarai saboda haka tsaka tsaki ce ita sallar tasa da kuma hudubar tasa to wani hadisi shi za mu bibiya kamar da muka saba da farko marawaicin hadisi Shi ne sahabin annabi jabir dan samura dan junada jabir dan samura dan junada ane masa alkunya da abu abdullah baban abdullah kuma yana ɗaya daga cikin mutanen madina al'ansari ne shi ya kasance tare da annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya bibi zama da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda shi da kansa yake faɗa yake cewa jalastun nabiya sallallahu alaihi wasallam akthara min mi'ati marra na zauna guri daban-daban da manzan Allah Sira da amincin Allah su tabbata a gare shi fiye da sau ɗari fiye da sau ɗari wannan wanda za ka zauna da shi zaman shekara da shekaru kuma ba ranar da ba za a haɗu ba a je a zauna a ji abin da zai faɗa ko kuma a bi shi sallah ai takaitawa to yake cewa na zauna tare da annabi sida da aminci Allah su tabbata a gare shi zama daban daban fiye da sau ɗari har wa shi da kansa yana cewa sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama akthara min alfaimarra na yi sallah tare da annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi fiye da sau dubu biyu ko ta ko sau ɗaya kafin manzo sallah aka karɓa muku ai insha allah an sha ya rawaici hadisi ɗari da arba'in da shida na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zauna a garin kufa ya gina gida a kufa a nan ci gaba da zama har lokacin da allah ya karɓi rayuwarsa allah ya ji kansu da rahama ya ƙara yadda a gare shi ya rasu a shekara ta saba'in da hudu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine yake cewa كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات na kasance ina sallatar salloli tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fakanat salatuhu qasda sallar manzo ta kasance tsaka-tsaki ce a daidai wannan gaba ɗaya daga cikin malamai da ake cewa al-husaini dan abdulmajid yake cewa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana taƙaita sallarsa wacce take ta farilla yana wadatuwa da gwargwadon da za a samu manufar samar da sallar ba tare da ya tsawaita ba ba tare da kuma ya gajarta matsananciyar gajartawa ba wannan shi ke fito mana da maganar cewar sallar manzo tsaka-tsaki ce ba za ka bi shi ka sare ka kosa ba ba kuma za ka bi shi kamar ba sallah aka ba a'a za ka ji cewa ka yi sallah a nitse hankali kwance ta salon da ya kamata kuma baka gajiya ba baka kosa ba har wa yau malam abdulkadir irfan yake cewa abinda ake nufi a nan manzo sallallahu alaihi wasallama yana zuwa da abubuwan da suke cika sallah kuma yana zuwa da abubuwan da suke sunnoninta masu sa ta ta yi ƙarin daraja ba tare da ya tsawaita tsawaita wadda za a ƙosa a gajiya ba ko ba tare da ya taƙaita taƙaita wadda zai fitar da sallar daga yadda take ba shi ma dai bayaninsa ina da fito da cewar sallar manzo tsaka-tsaki ce har wa malam muhammad bin salih al-uthaymin allah ya ji kansa da rahama da ya zo bayani ƙarƙashin wannan hadisi sai ya goya da cewa mabayyanin abin da ke akwai bayanin sahabin annabi jabir Dan samura yana nufin sallar juma'a ne sallar manzo ta juma'a ta kasance matsakaiciya ce ya kalli hadisin a gaba ɗayansa da jabir bin samura ya ce na kasance ina sallatar salloli daban-daban tare da manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi sallarsa ta kasance tsaka-tsaki ce kudubarsa ma ta kasance tsaka-tsaki ce to wace sallah ake wa ba a sallolin da manzo yake jagorantar sahabbai suke yinta an fahimta wacce dai mai maimaituwa a sati sati ita ce juma'a ko ita ce mai hudu ba a zahar ba ta da hudu ba haka la'asar haka magarba haka isha haka asuba sai su tushi zahirin abin da ya bayyana daga bayanin sahabin annabi jabir ina bayani ne akan sallar da i daban daban daban ta juma'a da manzo duk sanda zai bi shi zai ga sallah tsaka-tsaki duk da zai bi shi zai ga kudubar da yake tsaka-tsaki ce ai an fahimta to wannan bayanin da ya faɗa hakan ne kuma wanda ya gabace shi ma masu bayanin sallolin farilla ba wannan ba kawai hakan ne saboda sallar farilla wacce ba a zahar ba wacce ba juma'a ba da wacce take wato ainihin ta juma'ar duka manzo yana yin abin da yake matsakaici ba wata wacce yake yi ba matsakaici ba ta ce a matsayin juma'a ko ta ce wata juma'a in ya tashi yana yi tsaka-tsaki to wani ita ce shirin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya rayu a kai duk sanda da jagoranci al'umma sallah yana yin tsakatsakin sallah duk sanda zai yi wa mutane jawabi yana yin tsakatsakin jawabi kuma wannan shine abin da ya umarci al'ummarsa da shi shi ya yi kuma shi ya ce ai an karɓo hadisi daga sahabin annaba abu huraira allah yarda da shi ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qala hakika annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce idan amma ahadukumun nas idan ɗayan ku zai jagoranci mutane sallah zai musulmanci falyukhaffif ya sauƙaƙa sallar da zai fa inna fihi musaghir Hakika cikin masu binsa sallah akwai yaro mai ƙarancin shekaru tunda ana tarbiyyantar su da sallar suma ana zuwa da su su koya su iya don zuwa gaba su za su maye waɗannan manyan da suke jagoranta su walkabir akwai mai yawancin shekaru tsoho wanda girma ya sa ya zama kamar yaro bai iya yin abin da yake yi lokacin ganiyar ƙarfinsa yanzu ƙarfi ya ƙare masa ya koma kamar yaro sai ana tarerayarsa sai ana sassauta masa wadda'i kuma akwai wanda yake da rauni a cikinku wani ba ciwo ba ne ba yarinta ba ce ba tsufa ba ne ce haka mai rauni aka yi shi wani kuma raunin yana da alaƙa da larurar cutar da yake da ita ko sikila ne ko pneumonia ne ko ko sun waɗannan daga cikin cututtukan da ka iya sa jiki ya zama mai rauni ba kamar sauran waɗanda suke da lafiyar da ba su da wannan cutar ba to su ma suna zuwa su bi sallar wadal haja da kuma wanda yake da wata bukata da ta tsaya ma a gaba so yake in an idar da sallar na ya ya aiwatar da ita fa idza salla wahda idan kuma jagora ko limami zai sallarsa shi kadai nafila ce zai yi falyusalli kaifa sha'a ya yi sallar yadda ya so in raka'a sai ya yi izu guda a karatu sai ya ruku'u ya yi in sai ma ya ɗora ya wuce haka ya yi shi ya ga zai iya ya san irin nishaɗin da yake da shi da juriyar da zai iya yi muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rubuci wannan hadisi wannan sai ke sanar da mu cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin matsakaiciyar sallah kasancewarsa jagora mai limantar al'ummarsa don la'akari da waɗanda suke biye da shi a bayansa in shi akan kansa ne ai dalilai sun tabbatar da cewa yakan tsaya a sallar dare a raka a farko ya karance surar fatiha da bakara ya tafi ya je ya karanto suratun nisa ya kuma zo ya karanta suratun ali imran kimanin izu goma a raka'a guda kaga wanda ya wannan ai ba magana ka ce ba zai iya ba ko kuma yana da rabonta ko kasawa a tare da shi to sai ce kai ma in kai za ka yi sallar ka kai kadai ka yi yadda ka so amma in za ka jagoranci jama'a to suna da haƙƙi a kanka kuma haƙƙin adadi da yawa yarin jaye haƙƙin mutum ɗaya in kai za ka iya to akwai wanda ba za su iya ba bayan ka birjin ai an fahimta cewar da sahabin annabi jabir dan samura'i wa khutbatuhu qasda haka na huɗubar manzo sallallahu alaihi wa sallama matsakaiciya ce to an ce khutba aka yi wa kha'un ɗin bamma aka ɗaure ba'un ɗin abinda ake nufi da shi bayani jawabi da za ka yi wa al'umma don isa musu da wani saƙo idan kuma aka ce khutba kha'un ɗin aka yi masa kasra ɗa'un ɗin aka ɗaure shi kamar yadda a sanda aka yi wa ka'un ma aka daure da'un din to haka ma an mata kasra aka daure da'un aka ce khidba to anan kuma na nufin neman aure ka kai kanka zuwa ga wata da kake ga taimaka a dan zanta ko za a daidaita an fahimta ko zantawar masoyi da masoyiya saurayi da budurwa ko bazawari da bazawara ko saurayi da bazawara ko Ba zawari da budurwa wannan zantawar ita ke cewa khidba neman aure ko jawabin da za ka je kaiwa wani magabacinta a kan ya amince a sahale maka ka nemi aurenta to shi ke cewa khidba amma an ce khutba kuma jawabin isar da sako ga al'umma ko a juma'a ko a idi ko a wani abu za a gudanar ai an fahimta to kaga wa khutbatuhu qasda jawabin manzo da yake na da sakon addini juma'a idi da sauransu tsaka-tsakin bayani yake an karɓo hadisi daga sahabin annabi ammar Dan, yasir allah yarda da su shi da mahaifinsa qala yace sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wa sallama yaqul. na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa inna tula salatin rajuli haƙiƙa tsawon sallar mutum masallaci ya salla, ta zama ta yi tsaho wa ƙisari hutubati da taƙaituwar ba sai zama ba ta yi tsaho ba ma'innatun min fiƙihihi alama ce da dalili na zurfin fahimtarsa da addini zama ya isar da mutane jawabi takaitacce a hudubarsa ta juma'a in ya tashi yin sallar juma'ar raka abin da zai ta zama ta ɗara tsawon lokacin da ya yana huɗuba. alamu ne na cewar ya fahimci addini da kyau shi yasa ya bawa al'umma saƙon a takaice yadda za su iya kiyawa su riƙe su tafi da shi sannan kuma sai ya musu ta ɗara daɗe da ya a hudu ba wannan hadisi shi ma imam musulun ya rawace shi to kun sai ke nuna cewa ashe da manzo ya kasance yana takaita hudu ba sai na yin ta tsaka-tsaki hakan ya samo asali ne daga zurfin fahimtarsa da addini domin dama ba sama da shi wajen sanin addinin Allah duk kuma wanda ya kwaikwaye shi ya tafi akan wannan tsari ina nuna cewar ina bibiyar abin da manzo ya tafi ba al'umma akan da haka zai hudu ba a takaice yan kaɗan sallar ta ɗara daɗewar da yana hudu ba kuma an faɗa mana cewar manzo sallallahu alaihi wasallama a sallarsa ta juma'a yana karanta suratul juma'a da kuma suratul sabbih isma rabbikal a'la suratul a'la an fahimta ko kuma a'la din da suratul hal ataka hadiyatul ghashiya misali ta kusa da ita ko juma'a da suratul munafiqun nake son ce farko na fara faɗa juma'a daga ita sai suratu almunafiqun suratul juma'a da munafiqun sai karanta su a matsayin karatun san sallah ko kuma ya tafi sabbi sumar bika da hal ataka hadisul gashiya mai biye da ita to ka kalle su su din ma ba daɗewa ake ba tsawo da su can ba to sai aka ce su din in aka yi sallah da su suna ma ɗar daɗewar da ake yi a hudu ba an fahimta ku kaga ba magana bane na ai awa guda ana hudu ba ko to wasu sai suke dauka in sun dade suna jawabu sun ci lokaci shi ke ce ka alaga bata malami yau ya buɗe wuta yau ya fafata yau an fafata bayani ko haka za ka dara ta faɗa to wani ko ba shi ne ba sau da sau da tari duk sanda kai bayani ya yi tsaho to galibi abinda ake mora kaɗan ne a ciki saboda in magana ta yawa sashin ta yana mantar da sashi amma ta zama kaɗan to ƙwaƙwalwa ta fi kiyayewa da kuma wato riƙewa har wa yau malam abdullahi bin abdurrahman ali a cikin littafinsa taudihul akam ina bayani kan batun annabi sallallahu alaihi wasallama yana sassauta sallarsa sai ce to wannan hadisi da shi ma yake sanar da mu cewa sallar manzo tsaka-tsaki ce kudu ba sama tsaka-tsaki ce ana sanar da mu cewa ana so a musulunce a rika sassauta sallar, idan mutum zai jagoranci mutane sallar. sallan nan da zai jagorance su ta farilla ce kamar sallolin farla da ake sau biyar a rana ko juma'a da ake yi ko kwata nafila ce kamar sallar asham da ake yi ake a jam'i ai nafila ce ice hikimar haka samuwar yaro a cikin mabiya sallah da tsoho cikin masu bin sallah da mai rauni cikin masu bin sallar waɗanda su ba za su iya jure wa tsawaita sallah ba sannan kuma ga rauni da gajiyawa da suke da shi to wannan ike sanar da mu cewa duk sanda ka samu kanka a matsayin jagora mai shugabanta al'umma ibada to ka zama ka ɗauki sanar da yake tsaka-tsaki ba ka tsawaita ba ko baka yi taƙaita wadda za ta fitar da ibadar daga yadda ake so a yi ta wasu suna kuskure fahimta ta daidai kuma su riƙe irin wannan hadisin da wasunsa a matsayin hujja wanda wannan ya saba kwarwar mutu kaga mutum ya zo a sallah ina kama alhamdulillahi rabbil alamin ya kai wala dallin ya gama sai ce mu da hammata Allahu akbar wai ya jawo aya daga cikin sura ko yana gama fata sai ce inna a'tayna kal kautsar Allahu akbar in ita ma inna sai an kasa ta uku raka uku zai da ita da aya a raka ta to wannan ba haka ake ne wanda aka samarwa da irin wannan sallar duk ran da wani yi sallah ta dara haka to kai ta jin raki da mita ka wani irin neman nan a cika tsanani kamar yadda wani na samu wata rana mun yi sallah a idar mun fito daga sallar ta yake ai wannan neman ba zan ƙara masa sallah a zahar minti ba sha biyar wasu shi mai yawa an yi minti sha biyar ana sallah kuma da kallon dan ibro yake yi da hankaka sai awa biyu bai tashi ko gyara zama sai ga siyashen mata yake to haka shaidan yake to haka ba daidai ba ne don an ce sallar mazo sallallahu alaihi wasallam tsaka tsaki ce mutum ya ɗauki irin wannan sallar ce zirka yin aya ɗaya ko kuma wajen abin da ya shafi tasbihin da ake na ruku'u ko na sujada ya rika yin sa a kuce a kuce ta yadda mamansa ba za su iya sakewa su yi nasu ya kai adadin da ake so sai dai in za su yi watsi da kabbararsa da ya ta dagowa su ce sai sun karasa kuma za ga ana ta samun sabawa tsakaninsa da su shi ya dago tun da tsawon lokaci sannan za su ya tafi da tsawon lokaci sannan za su ce za su fi sai yana gab da zai taso sannan za su isa za ta samun matsala wannan ba daidai ba ne in an ce ƙasdan tsakatsakin da bai sa ƙosawa da gajiyawa ba kuma bai fitar da ibadar daga asalin yadda aka samu manzo yana yi to shi ne ƙasdan bayan haka malam abdullah bin abdullrahman alibassam bassam yake cewa kuma a wannan hadisi da ba wasunsa ana sanar da mu kula da al'amarin raunana da gajiyayyu a cikin dukkan al'amuranmu da za mu samu tarayya ta ƙarfafa da raunana a cikin abin da za a ice ba bambanci duka ɗaya ne al'amuran da za a aiwatar na addini ne ko na zamantakewar tare ne wannan shine abin da ya zama wajibi a kula da shi kuma shine abin da ya zama wajibi a aiki da shi yayin da aka zo za a aiwatar da wani abu muƙaddara sallah ɗin sai ka kalli saho na ɗaya na biyu na uku duk samari ne majiya ƙarfi zarata amma sahu na hudu na biyar yara ne da raunana can ma na shidan mata ne sun biyo ku sallah a ƙarshe ko matan nan suna da rauni dama da allah ya yi su kamar maza ba a asalin halitta dama mace ba ta kai namiji walaisa zakaru ta haka allah ya ce الرجال قوامون Alan nisa to ba za ka ce eh ai yadda ake da zaratan nan majiya karfin nan masha Allah tabarakallah yau kam ba kama hannun yaro sai fa a shirya ka zage karatu yana ziga ka kai ta karatu ba ji ba ga har zuwa lokaci ka jana yi wani ya faɗi wani ya zauna ko haka za ga wasu wanda bai san cewar ana zama an gaji ma sai dai in ya faɗi wani kuma ka ja ce ya shi ya ma fita ya ji ba zai iya ba ya sare to ba daidai ba ne a musulunci haka kuma ka ajiye wannan abin ka ɗauki wani abin daban na wanda ake yau da kullum to ka ɗauki kulawa da mai rauni shi ya fi akan ka rinjayar da kulawa da mai ƙarfi Sau saboda aka kura da mai karfi to rauna na galibi za ka tara su suke da rinjaya su suka fiya to an yi wancan kali da su sai to ana yin abin da wasu tsiraru kuma addini ba haka aka tsara ba ya zama na tsirahu haka in abu ne na yau da kullum ma bari mu ɗau misali harkar koyarwa wacce nake na fi saninta idan a aji kana da masu cin excellent masu cin dictation ko su ne kamar za ka iya cewa ɗaya bisa biyar na ajin kana da yara 25 ƙwaya biyar daga ciki su suke wannan cin na ƙoli sai zamanto biyu bisa biyar nawa kenan mu ce goma su suke cin very good sannan biyu bisa biyar wata goma su suke cin good da kuma da suke cin pass a cikinsu makabul an karba da haƙuri ko? to an ka kalla kuma galibi duk inda ka je a ko'ina a jami'o'i ne a sakandarori ne a firamarori ne a irin wannan karatun namu ne na zaman majalisi za ka tara wannan shine abin da ya fi afkuwa masu cinye jarraba kakat su ne tsiraru masu cinta tsaka-tsaki su suke biye da su wanda suka fi zama da yawa ma wani lokaci to anan masu rauni da kuma wanda sun ci koda da ba yabo ba fannasa a nan suke to don kace za ka la'akar da wannan masu cin cinye gaba ɗaya to za ka tashi da ɗaya bisa biyar ɗin ɗalibanka su suke moraka hudu bisa biyar ɗinka ba sa moraka riba aka ci faɗuwa aka wannan koyarwar da nake faɗa ba wai sai addini ba geography kake koyarwa physics ne chemistry ne maths ne duk abin da kake koyarwa haka in ka dana addini to sai ka kalli idan in kai hadisi uku wasu na kokawa wasu na da kyar wasu kuma na cewa aka ah, karatu ya yi daidai to mai da shi ɗaya su wannan wanda suke jin ukun ya musu za su yi maka karatun tsatsab a kansa za su yi masa kyakkyawan kiyayewa masu biye da su za su ji su musu daidai wanda suke kasa da su za su ce iya eh, amma dai mun kai labari ko to sai ka ga duk ka same su to wannan yake san da mu ce dukkan al'amuran da zamu da na addini da na yau da kullun din rayuwa in an zo an zama a gabanka ana bukatar ka tafiyar da al'amura ko ka jagoranci jama'a to ka la'akari da mafiya rauni ka tafi kan abin da za su iya ɗauka yadda masu ƙarfi za su ɗauke shi a sauƙaƙe su ma kuma su iya ɗauka amma in ka tafi kan yadda masu ƙarfi za su iya yi to za ka rasa da dama daga cikin da ke tafiyar da al'amuransu za a yi ta kuka da tafiyar to wannan shine abinda hadisin yake sanar da mu cewa sallar manzo sallallahu alaihi wasallama tsaka tsaki ce haka hudu ba sama tsaka tsaki ce Fikin wannan hadisi da fa'idojin da yake ɗauke da su ina sanar da mu har kullum ana son musulmi ya zama tsaka-tsaki cikin al'amura kuma in ya tafi akan wannan salo na tsaka-tsaki cikin al'amura hakan na sa izarci ya ɗore ya ci gaba da aiwatar da ibadar allah ba tare da ya samu gajiyawa ko sarewa ba haka kuma ko al'amuran ka ne na da kullum in dai kana yin su tsaka tsaki to za ka daɗe kana yi za ka yi lastin za ka ɗauwan lokaci ba tare da ka kasa ko ka sake to na daga cikin abin da ya sa abubuwa suke zarcewa su ci gaba in an ɗauke su ta salo matsakaici amma aka kinkimo su da yawa to za a kai ga kasa yi in kuma aka ɗauke su can can ƙasa to za ka rasa waɗanda suke da damuwa da al'amura da kuma tsayuwar daka da jaji cewa su zuci wadanda suna ganin fata lokaci shi za ka tsaya kana na abin haka su za ka ake so ka zama a tsaka-tsaki sannan hadisin ina sanar da mu falala da martaba da matsayi na sahabin annabi jabir dan samura da yake cewa na kasance ina yin sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake sanar da mu cewar tunda shi liman shi manzo limami kenan wanda yake sanar da mu cewar Jabir dan Samura mai kokarin aiwatar da sallah cikin jami'i ko gashi ko manzo yana ce mana sallar mutum a cikin jama'a ta fifici sallarsa shi shi kare da daraja 70 27 eh, a wata da biyar. kaga wanda ke ga mana cewar jami'ar ɗan Samura a tsawon rayuwar da ya tare da mazu sallallahu alaihi wasallama ina cikin waɗanda suka jajice suka tsayu da yin sallah cikin jam'i a matsayin liman a manzo na limamin su su kuma suna mamun su wannan daraja ce da matsayi a gare shi sannan wani hadisi na sanar da mu cewa ina daga cikin abubuwan da ake buƙatar jagoran al'ummar musulmi ba su muhimmanci ya tsaye da su damuwa da al'amarin gajiyayyu da rauna duk jagoran da ke mai da hankali a kan al'amuran gajiyayyu da raunana to za ka tarar da wato ainihin jagorancinsa ana alasan barka da shi saboda su ne mafi yawanci su ne mafi rinjaye kuma sau da tari wanda yake tausaya wa rarrauna ba zai ƙi tausaya wanda ba mai rauni ba abin da ya dace masa amma wanda ya damu da mai ƙarfi da shi ke harka iwan cakali da masu rauni da gajiyayyu to ya so rusa al'umma saboda mai rauni cicciɓo shi ke sa shi ma a tafi da shi wance kali da shi shi ke sa a rasa shi to kuma su suka farin jayi a harkar ilimi ne a harkar dukiya ce a harkar karfin gangan jiki ne duk in ka zo ka ce za ka auna sai ka tafi waɗanda suke zarata mafifita su suka fi karanci a kan masu rauni da kuma wato Ya yanzu masallaci na ce za a zo a ware ƙarfafa guri guda wanda suke duk inda za a kara su shi zai kaye sai ga tsiraru ne akan waɗanda ko ba za su iya wannan kayan aka zo na magana ce to karfin aljihu a ware wanda suke da karfin aljihu da wanda marasa karfin aljihu a ciki sai ga masu karfin kaɗan ne ko to haka za ka ta gani a rayuwa a tsarin da ubangiji su bani wata'ala masu ƙarfi na koli ba su suka farin jaye da yawa to a tsari na shugabanci da jagoranci ana so mutum ya rika kula da al'abar raunana da gajiyayyu shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai kuma abin da yace mu tafi akai sa yake sallar sa tsaka tsaki yake ba sa tsaka tsaki so da haka wannan yake nuna abin da ka yi a aikace da abin da ka yi a maganance ka ɗauki tsaka tsaki shi ne isa ma Allah yake cewa ji alnakun ummatan wasata Don haka muka sanya ku al'ummar da take matsakaiciya to kada Allah ya samu al'umma mu tsakaici kai kuma ka ce kai ba tsakaita ka kake so an fahimta ku saboda haka wanda suke jagoranci ko na sallah ko shugabanci na wani guri da ake tafiyar da wani al'amari a riƙa la'akar da al'amarin rauna kada ce kai mu wannan tafiyar ba ta ragwaye ba ce ana nan su ma da ba ragwa ba za su kasa za su sare za su gajiya ma ba karfe ba ne. in ma karfen ne da gobe na yi da shi zai cinye ko shi ma karfen ai na da kwarako wani lokaci ma ya ki juya ya aikin da ake su so da haka ana buƙatar tafiya akan wannan salo duba da abin da wani hadisi yake koyar kuntu usalli ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam salawat na kasance ina sallata salloli tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fakarar salatu kasda don haka sallarsa ta kasance tsakasaki ce wa khutbatuhu kasda haka ma hudubarsa ta kasance tsakasaki ce kai ma in za ka yi jawabi ka yi tsakasaki idan za ka yi jagorancin sallah ka yi tsakasaki in kai haka ka yi koyi da manzo Allah muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma ya koyi da shi ana kyautata masa zaton karba na abin da ya na ibada da kuma dace da samun abin da ibadar take samarwa Allah ya samu dace abin da muka daidai Allah ba mu radansa kuskure kuma Allah ya yafe yake cewa mutumin da ya tsinci kansa ya bi limami sallah kuma ya zama limamin mai sauri ne an iya samun ruku'u da sujada sun yi amma an zo karatun tahiya kafin ma ka kai tahiya bakin na da ake cewa har ka shiga wato ainihin salati ga manzo shi ya yi ma sallama ishe to kai ma haka za ka sallame ba ka ƙarasa ba ko ko za ka ƙarasa ya eh, ka ƙarasa idan ka ƙarasa shi da kansa zai fahimci cewar to falallai a jagorancin da yake wa al'umma ga shi ya sallame amma ya ga adadi cikin masu binsa ba su sallame ba me ya jawo haka saboda haka zai cewar shi ɗin ne yake yi tsawo eh, gajarta wadda har ba sa samun damar su isa inda ake so su isa kuma in aka yi hakan hakan bai sa ya fahimta ba a samu wani ya sanar da shi haƙƙi ne a sanar da shi to ana gafata malam kaga dai kai kake da ido a karatu a nan fiye da sauran wanda ake da su ko kuma kai wato aka haɗu a kanka jagoranci al'umma a gurin to amma magana ta gaskiya ana samun kasawa ta ɓangaren tsawon lokacin da ya kamata ka ɗauka gwargwadon yadda za ka ba wa masu bin ka sallah damar su yi tahiya cikakkiya wannan yana sa an kai sallama za a samu wasu adadi ba su sallama ba har sun ƙarasa in kuma sun ce za su sallamar to sai da saƙon da ƙasar hiyar, kuma ba haka aka ce a sallam ba to a gaya masa don a yi daidai in ya zama to ba zai gyara ba to kamata ma ce an canza limami ba shi ne saboda ai abin da kowa zai samu nutsuwa akan abin da yake na ibada cewar ya gamsu yayi yadda aka ce Allah ya samu dace in ko ya zaman to sauran su za a rika samun rasa cikakken ruku'u da sujada to ma bai halatta abin sallah don manzo na cewa la salata liman la yuqima salbahu fi ruku'i wasu babu sallah ga wanda ma ba za a samu wato tsayuwar ko daidaiton gadon bayansa a sallarsa wajen ruku'u da sujjada inda ka kasunku ya bakar ga an samu daidaito za a iya cewa eh, ga wani can a yayi slopin a sujjadarsa ga wani can ya yi wato ainihin sambal miƙe a cikin ruku'unsa za ka iya hanga ka gane haka ba a samu haka to manzo ce ba sallah ga mai irin wannan sallah in za ga wani wato yana sun ku Allahu akbar karkace mai Allahu akbar Allah haka za ka kai ka ce karɓa karɓa yake da wani to wannan bai kamata a sashi yawanci shi ma a tasan yi masa nasiha tunda a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam wani ya zo yayin nan da nan akan kar ya dawo yau manzo sallama manzo ya amsa sallama ya ce ko ma kai sallah ba kai sallah ba to da ka sallah duk da bata samu cikar ruku'u da sujjada ba da nutsuwar da ake bukata to babu ita eh, ba daidai bane a sa wanda kuma yake irin wannan jagorancin al'umma sallah in ka bi ka ga haka yake to kuma gefe kai sallah in ma yin anan zai zama da matsala tafi wani gurin kan shi dai wannan bai kamata ya jagoranci sallah ba ko abin shi sallah shi ma ya fahimci ba abinsa ko kuma na zaizayewa ko kuma an watse masa to zai fahimci cewa lalle ya kamata ya gyara eh, Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب